Ahmad Sani ya ce idan aka sami ƙarin ɓangarorin lafiya za a magance matsalolin rashin lafiya za a kuma sami ci gaba kamar sauran ƙasashen duniya. Yanzu haka ana kyautata zaton za su taimaka wajen inganta asibitoci akalla kusan guda 255 ƙananan asibitoci na, na wards wards. za kuma su bada da gudunmuwansu a kan general hospital guda kusan 25 da ake da su sannan ya tabbatar da cewa idan gwamnati suka mayar da hankali wajen samar da likitoci wanda yawansu ya kai dubu goma najeriya za ta yi bankwana da matsaloli da dama idan da za a ce an dawo da wasu ma'aikatan kiwon lafiya su dawo nan to ta yaya za su yi su ba da gudunmuwa hmm. of course ɗaya daga ciki dai shine a inganta ma asibitocin a kuma inganta asibitoci yana tasowa ne tun daga hukuma ita abin da ta ayyana shi a doka don kada ka saba doka. Ya juya bangaren tattalin arziki musamman ya buƙaci 'yan Najeriya mazauna ƙasar Amurka da su dawo gida domin zaɓa yadda ƙasarsu da kuma 'yan ƙasa su yi tunƙaho da su. Kiwon lafiya yana ɗaure da tattalin arziki don sai kana da lafiya sannan za ka iya fita nema ka nema. Tattalin arziki ingancin tattalin tattalin arziki yana tattare da walwala wato kamar shakatawa wato in hospitality industry da tourism da sauransu. Daga ƙarshe ya yi kira ga gwamnati akan tattalin arziki da za a samar wa ƙasar domin al'umma ta amfana baki ɗaya. Rukayya Abubakar Yalwa labaran Liberty.